shaka மன்னா

dangan nan ga dangan nan na zabulo kai kallo na zabulo kai kallo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga dangan nan alin tarare ya fito dogon gudawa muku na gina yi ko mu koma can ka gani yawwa ya gani da kaga da rauni Allah kiyaye la ilaha illallah kai kai kai kai kai kai wayo baki na wayo anabili anabili anabili na gona ta fasi ga mai gida tiya ma dan gabar ma a gona ta fasi ne ga na inda rabbana matsala ta wahala alherin Allah kai yana nan zuwa mai girma dandamde da rabbana ba wahala to ga rabbana an koma ta ta masu dambe na gaba fa ku yi azama cikawa masu dambe na gaba faka faka fara faka ga dandan nan ga dandan nan ga dandan nan cikin damba ne cikin damba ne dandan nan na nesa na nesa zabulo kai kallo na nesa zabulo kai kallo ga damba nan ya ce ka ɗauko mace ga damba nan ga damba nan gani gani wallahi kyau a sadakar sun yi kasa wallahi kyau sadakar sun yi kasa shi sa da ce ma kowa ya ce wai shi ba maroƙi ba ne to kai lokacin ya nuna ba la ilaha illallah sama ila shagon alaibo ya bige aminu sama ila shagon alabo ya yi nasara kan aminu kyallu sarakin minti da Allah ya kawo ta ba hagon kuwa shine da hula a ka kin dambare kin dambare kin dambare kowa ya ce ya mai tata a tsaya a fadi ne a huta da gudu ka to aika aika ka ka ba ku kowa ga shi kullum mamu kin dambare la ilaha illallah bai gida ta dan bata dan bata ba ta rabuwa a shura Allah ya ga bai dawo bace ce ta yi daga cikin dambare kai yi da cikin dambare cikin dambe Allah ka bai da Musa ka ce isa gogo sai cikin dambe a biya ta Allah sarki la ilaha illallah Yusuf ya sha ɗaya daga a dambe Yusuf ya sha ɗaya daga a dambe Oga Musa da abatuwan Lagos da ga nan dai garkuwa na bello garkuwa aljani na bello na yin abin da kuma koma fili ne তিনজন বলে তিনজন বলে আমাদের bayana la ilaha illallah bayana bayana wallahi sanin gurin murgo shine daidai a dan alƙanin ballo ba hagu garkuwa ayi ba ku kawa ba ku ba ma su ya samu matsala ne yawa kwari ma a rubuce kawai a yaki na zo dan mutanen kaɗan yana ne yana jin ka uban gidan shi da kan dabbe la ilaha illallah ya baya gurin ya nema yake baya gurin Ismail dan Fulani ta yi daga cikin damban Oga Ismail amanin mai gashi sha a jika a jika a yika cikin damban ya to Ismail amanin mai gashi gatan Muhammad Sani la ilaha illallah yanzu a yi ta yanzu a yi ta yanzu a yi ta a ka a yika a yika a yika Uban kariya ɓangaren gurma da sai shi da ba shagon bagon ondo daga na taka terminal na najeriya wannan shagowa ne shagowa ne shagowa ne wannan ɗan dambe ne bahagwan labaran sulaka bahagwan ɗan najeriya bahagwan sulaka sulaka ya bige bahagwan labaran बंद कोको हलुए एकी बंद कोको बंद कोको हलुए एकी कहने दे डिस्किन नंबरे डिस्किन नंबरे मुझे बंदे जाओ समाइला मुझे बंदे जाओ संतान ना इला इला ना इला इला बंदा फर्स्ट ओके लगा बंदा समाइला मुझे ga damban nan dai ga damban nan dai Mustapha dan shago na dan Sama'ila to a tsaya a garuwa ga damban na koma na biyu dan Sama'ila shago dan shago kare a kirgide Allah ya kiyaye faduwa cikin mutu dai Allah ya kawo ta na biyu damban Allah ka bai mai rabo sa kowa sai dan baya sai faduwa wai dan Sama'ila shagon alabo shine da wando Mustapha shine da bakin wando la ilaha illallah sai ya aikin gara ana fawar cikin yake wallahi ana fawar cikin yake wallahi dan gudu ne sai ne ta bata kisa na fi so daga ana shaba kafa Yusuf ga ba kuma ba kama suna ubangidan autan nan banza yana nan yana jinka kuma yana nan yana kallon ka ta ga dambana ga kula ilaha illallah muhammadan an tare wani wallahi wallahi an tare wani an tare wani rashin dan mutanen miga sai da kashin na miga lokal na miga ruwa na miga ga na audu wurin sai da kashin la ilaha illallah baba imam mota sai da kashin damba Allah ya lokacin wadansu babu wadansu la ilaha illallah mai gida sai da gaske dan ko Allah ya gani Jafar kura kai ya kai ne a bada a huta da gudu kowa ya bada da gudu ya riga ya kare ka dabban nan ka to kaga na yi magana mai kin dabba ne Mustafa zai shago na Samaila ka guda ka gudu kai kai guda guda guda guda cewa rikin na mutanen miga na miga ruwa na miga addini da gida sai da aure wurin shi gashi dai nelo dan zuru daga bangaren gurbata in suna kana dan najeriya daga bangaren arewa jamus a biya su mana wallahi ogayelo in intaji allah ya saka da alheri na gwamnati masu ya shari'a ga damban nan dai ga damban nan dai an koma nelo dan zuru daga bangaren gurbata kai dan babu daga baya Thank <laughs> <laughs> kai a'a sai da ya sha ta da duba kuran ka ga la ilaha illallah dan ba ya fara daukar lauya wallahi ku da a ku da yan kallo yan kallo su ya ku alhaji hasan dan na mai dawa uba take babbar tafuwa mai tsara ita kan yaro mai kasuwa da ikon Allah kuɗi da kuɗi sai gwangwa ya aka ne haba na ɗan Najeriya haba na yalo ɗan suru ya aka ne la ilaha illallah wallahi a tsaya a bada a huta da gudu an an bada gudu ya gane. lelo dan zuru kuna kana dan Najeriya la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi ne da ne sa bata aiki la ilaha illallah la ilaha illallah lelo dan zuru dan Allah dan Najeriya dan Allah dan Najeriya ko mu tafi mu tafi mu tafi Najeriya da Ghana Nigeria da Ghana wai wallahi na gaban nan ai kai la hawla fi dan wallahi in suna kuka dan suna kuka wallahi ka kawo mana shi dan Allah kawo mana shi kawo mana shi wallahi gaban nan dan shagon yalo daga Ghana mun bi ka shi Ghana wallahi mun bi ka shi Ghana dan Allah kai